Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Shugaban Amurka Joe Biden zai isa taron kolin sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da za a gudanar a birnin Glasgow a mako mai zuwa tare da alkawarin tabbatarwa duniya cewa Amurka ta shirya ta zuba jari mafi girma a tarihin yaƙi da sauyin yanayi a duniya. a ranar alhamis jama'an fadar white house da shugabannin 'yan democrat a majalisar dokoki sun sanar da sabon kudirin shugaban kasa na kashe kudin gwamnati a kan farfado da sauyin yanayi yayin da aka takaita kudin da za a kashe a kan kudirin na baya sabon kudirin ya kunshi dala biliyan 555 wanda za a kashe kai tsaye wurin rage gurbatar yanayi a kasar tsakanin kashe 50 zuwa 52 cikin 100 na daga shekarar 2005 kafin shekarar 2030 shugaban koriya ta kudu moon in ya kuma sake wani yunkurin shirya wa papa roman francis ziyara zuwa koriya ta arewa wani lamarin da ake ganin sabon neman fara tattaunawar diplomasiya da pinyon da shugaban koriya ta kudu din ke yi moon ya bukaci papa roma ya kai ziyara a koriya ta arewa ne yayin da suka gana a fadar vatican a jiya juma'a yana faɗa masa cewa wannan ziyara za ta kawo dawwammamiyar zaman lafiya a yankin ruwan koriya a cewar kakakin fadar shugaban ƙasar park mun ya je birnin roma ne domin halartar taron kolin manyan kasashe 20 mafiya karfin masana'antu a duniya Papa Roman ya ce a shirye yake kai ziyarar domin zaman lafiya da kuma taimakawa bangarorin, amma sai idan Koriya ta Arewa ta ba shi gayyata in ji Park. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. amurka ta yi kira ga shugabannin sojan sudan da suka yi juyin mulki da su guje wa duk wani nau'in tashin hankali akan masu zanga-zangar lumana da za su yi a yau asabar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka da ya nemi a sakai sunansa ne ya yi wannan kira ga shugabannin sojojin sudan ɗin yayin da yake yi wa manema labarai bayani to ranar litinin da sojojin suka kwace mulki 'yan kasar ke gudanar da zanga-zanga neman maido da gwamnatin farar hula wata haɗakar ƙungiyoyin unguwanni da 'yan raji suna shirin gudanar da tattaki na miliyoyin mutane a yau asabar bisa takin kufice daga mulki a jiya juma'a kafafen yada labarai da iyalan wani da daɗin abokin aiki ga hambararriyar shugaban myanmar ausan suci kana ɗan jam'iyyarta sun ce kotu ta tabbatar da laifin cin amanar ƙasa a kansa kana ta yanke masa hukuncin zaman gidan yari shekaru ishirin. rahotanni sun ce an kama winhit siyan mai shekaru 79 a duniya tare da suci da wasu jami'an gwamnatin ta biyo bayan juyin mulkin sojojin na ranar 1 ga watan fabrairu wadda ya kawo ƙarshen mulkin su kafafen yada labarai sun ce da alamar hukuncin da aka yanke wa win ya yi tsauri fiye da duk wani jami'in gwamnatin su ci, labarai sun bayyana cewa ya fito karara ya kira ga jama'a da su bijire wa sojojin su kalubalanci juyin mulkin kafin aka kama shi A ƙarshe, dubban masu zanga-zanga a wata haramtaccen ƙungiyar Islama sun yi tattaki zuwa Islamabad, babban birnin Pakistan a jiya Juma'a, a kokarin ganin an sako shugabansu daga gidan yari, kana su tilasta wa gwamnati ta kori jakadar Faransa. Shugaban kungiyar ta Tariq El Labaik Pakistan, TLP a takaice Sa'ad Rizvi, ya kasance a gidan yari tun cikin watan Afrilu, lokacin da zanga-zangar kungiyar ta rikide ta zama tashin hankali. Ƙungiyar ta TLP ta fara nema a kori jakadar Faransa ne bayan da gwamnatin Faransa ta nuna goyon bayanta ga jaridar nan da ake fitarwa lokaci-lokaci da ta yi zanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamarin da musulmi da dama ke kallo a matsayin cin mutuncin manzon Allah. haramtaccen kungiyar ta fara zanga-zangar ne a lahore a makon da ya gabata amma ta yanke shawarar dannawa zuwa babban birnin kasar bayan da tattaunawa da gwamnati ta citira a wani taron manema labarai a islamabad a jiya juma'a ministan harkokin cikin gida sheikh rashid ya ce an kashe 'yan sanda hudu kana an jikata mutane 80 yayin aron gama da masu zanga-zangar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu ɗora ne a kan batun matsalar tsaro da yake ci gaba da addabar gabashin Sokoto. Toma Dalla a makon jiya mun ɗauko bayanai dalla-dalla na irin kisan gilla da 'yan bindiga daɗi suka yi ta yi a sokoto da ta kai har sai da babban hafsan hafsoshin mayakan najeriya laftanar general faruk yahaya ya yi tattaki har zuwa birnin na sokoto inda ya gana da mai alfarma sarki musulmi da kuma mai girma gwamnan jihar na sokoto a yau kuma za mu dora ne da ci gaba da bayanan da tsohon shugaban karamar hukumar sabon birni honorable muhammad idris dan chadi ke yi dangane da wannan ziyara ta babban hafsan sojin najeriya da kuma matsalar tsaro da ke ci gaba da yawa yankin nasu katutu ban ɗauki wani abu ba yadda ya kamata a ce an kaddamar mu mutanen nan da yaƙi da girman da suke da shi sai in ga kamar ainihin gwamnati tana wasa da al'amarin gaba idan ka zo ka dibi kashin da an kai na sokoto dan kashin da an kawo mutane a goron ba magana ma ishu din goron ta ba magana kashi na na sokoto za ka ga babu wani yanki wannan bangare har zuwa musamman zuwa cikin garin ga inda babu mutanen da an halaka Babu kasuwa ce ta goron da take hada ko ina duk wannan zunna mu babu wanda bai zuwa da kuma wanga zunnan nan na cikin sokoto babu wanda bai zuwa nan kasuwa saboda al'amurra guda biyu da ke zama ta international market kai ina da yaƙini cikin kashin da an kai in an ka da gabar da kididdiga sai ka iske karshen da an kashe wani mutunan ghana ko benin ko niger waɗanda ke zakkowa sayan albasa mm. gwararren market is national market ce ai kowa san wannan mm. to kaga in ka wannan kashi na gwarayo da an ka yi abubuwa ne na ubangiji allah da yake bayyana mutane a kullumin in kana wasa da abu ko kana ma abu rikon su kai na kashi har ya kai lokacin da wannan abu zai hito kiri-kiri a ce an kashe wa'annan mutane gaban shi gaban kasa gaban jami'in tsaro gaban gwamna me yasa nace haka gaban duk wani babba don me dan radda an ka kashe waɗannan mutane shugaban sojoji shi na cikin garin sokoto yana jihar hagga? Mm. kuma sannan wakili shugaban kasa na eh ta harkar tsaro mm. so kaga kenan eh, an tabbatar musu koko sun gwada musu karihin da suke da shi kuma magana figawa an da aka shiwa na ji kana magana ana cewa official ko 30 ko ba ana maganar mutane kusan 72 zuwa 100 aka magana yanzu ai akwai mutane sun ka halaka wasu sun zabar masu hada ruwa gulbin gwarayo ba a magani su misali har yau ana neman mutane ididdiga abin da zai hada maka cewa wai ga adadin wanda ya mutu a wannan kasuwa wallahi tallahi bare ga maka sai dai daga baya wanda bai ga dan uwa ba in ya kai bayanin cewa wane ya zo kasuwa rana kaza bai zo ba hmm. sannan na biyu mu da hajjan magana tsaro shi yanzu shugaban sojojin najeriya wanda a dan sokoto na mayakan kasa hmm. ya ga abin da ya faru wannan wuri sannan ya gani yana gari sun ka nuna mai suna nan sannan kuma maganan ma da aka yi ana haɗin waiwan ga operation ɗin da aka yi cewa saboda abin da aka yi zanwara shi ka tasowa shi taho nan ne shi na ka damun mu wannan magana haɗi ne mutane ke magana ce ta abin da ana gaskiya dabobin ga inda mutanen ga suka muna cin kashin ga da aka yi babu daba guda da a sabuwa dan an yi abu zanwara ta dawo saman bindi ko ta dawo isa babu shi ko cikin zanwara bangaren zanwara ai ba da ki misali ba ya magana cikin magana aka ta shankahi ok eh, eh, eh, cikin abu ga bece ba cikin eh, eh, eh, abin ka take ba istilon gabanci ba mm, ci ba cikin istilon shekarun gabanci ba mm. me ya raba ta shinkafa ba gulbi ba ai ba isa ce ba amma har yanzu dabbar da ka sani ta babban daba misali ta babban shahararren dan bidiga da aka magana turji shi na namare ne bai tafi ko kalaba ko kofa ko minti guda ko kowa guda ko taki guda ko ce maka ya daga ta wani karya shi kai na dukkan bayanan da aka yi mutane na zuwa ganin gwamnati to sun aka ba labari hmm. so an sha hada mutane ana badawa sai a ce ana tattarawa eh, eh, eh, information ana samun labarai daga masu ruwa tsaki ko community wannan ga abin shawa shin labari nawa abin nawa muka tahiya mu saƙo mutanen mu su shaƙo wanda a ƙauye shako mu to mu haɗi amma shin wani na an ka ɗauki mataki yanzu misali an ɗauki sojojin da aka yi sabon birni ko da mun ka dawo ni shiga sabon birni ina nan sojoji sun ka tai motocin da aure na ya gani su ci haka yaƙi na ra'ayi na duniya amma shin duk abin nan da sun kai da sun ka tai sun ka dawo mina naka a aka cewa ma a tai soja ya ta yaki a ce ka tashi ka ta yaki sabon birni ka tashi sabon birni ka ta burkusu ba kana buɗa 'yan da ko za ka tashi inda ko mare ya yi ka dawo sabon birni jiya ba ina faɗa maka operation ɗin da aka cewa ana yi misali sabon ka ce ka kai daji ka dawo kwana shi shugaban sojojin abin da ya kamata shi ai ya kamata don Najeriya mun shi haɗo ga magana da kasa ɗan aiki ka sa wani bincike sakon da na bada akai an yi in an ka sojojin nan an ka ce a taya aiki to shi kuma shi biyo tun daga sarakuna tun daga talakawa tun daga bangaren gwamnati tun daga sauran security nasu irin sss din su eh, da sauran mutane da 'yan sandan da kowa shi ba da nashi report miya assessment na yakin gada akai miya achievement miya performance ni na na ci gaban da sojojin ga koko jaman tsaro suka samu riga da suka yaki ku talaka mi an ra'ayinku kamar zuwan da ya sai a zo a tambaya misali amma babu wanda zai ce maka a'a ga kaza kasa kana buɗe baki yau kaga sojoji ka ce yau an ji daɗi an fara kaza billahi lazi gobe ta kaji bakin ciki to banda abin da aka je jiya shi shiga sojoji yana sabon birni an ka tahi tara aka kama mutum biyar gari idi jiya jiya jiya aka kama su an ka dawo an ka shiga zangon abanuran wannan masu gidan da haka ana nura ana rubuta ma abanuran hmm. petrol an ka tahi garin su kwana uku jere shekarun je waccan an ka zo karfe shida na marici shekarun je an ka zo da sahi je an ka zo karfe hudu na marici kuma shi na sabon birni kuma kan titi na tsakanin garin da titi kilomita biyu kai lazza ma kilomita biyu da dan so abu ga ke eh, bulutu sannan an ka ta ta aka kama to bai jiya babu abin da an ka bari radda an ka zo sojoji an ka ce an ta ada operation an ta ada uh, abu ga burkusuma an ta san burkusuma ran nan sun ka zo kwatsal aka kashe mutum aka kashe kwatsal inda Allah bai sa mutanen gari ba sun jajirce an kai ba ta kashi da su da su sojoji suna sami da an kai wagga so ya kamata yaƙi yaƙi na aka yi duk yadda suka tunani ga mutanen nan sun wuce shugaban sojojin najeriya ya gani mutunan da za a ce ma mutunan da za a ce ma chief army yana sokoto da sokoto zuwa goronyo ana magana ta kilomita 80 tamaninta ko ƙasa sannan a ce maka mutanen nan suna iya hawo mashinoni su da zo su taho wannan wuri sannan a ce to ga yanzu misali ga rashin wani wai su da kansu ni ina da takarda kofi na takarda shi nan yan bindiga sun karbuto ta sun kace a ba dan majalisa dan majalisa shi kai magana sun karo bayanai suna hadin cewa duk matakin da an ka dauka su masu suna nasu sannan kuma rashin dauki eh, sabis da an ka yi su bai sha musu kai ba su suna da nasu matakai da suka bi suna negotiation din su kuma duk wanda a sami riga ta gangara ya sani an kama mutum ne za su ce ka iske iske wani ko ko wani ku tayi wuri za ku iske wani ko da wannan bai da alaka da su in sun sassa ce a iske shi a yi magana a kai mai kuɗi ya kama su akwai yaran da aka kama muna yanzu haka suna can gare su kwana hudu da sun kauce yau wanda hadda wanda muke uwan mu guda an kama shi Allah tuba da sheto amma dan shi na can misali har dai kawo yanzu al'ummar gabashin Sokoto na ci gaba da korafin rashin gamsuwa da irin matakan da ake ɗauka in ji Basharu Altine wanda ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci ta jihar Sokoton. yanzu mu misali ƙasar isa inda yake ba ka da iko heta bayan gari ka cire amfanin gona da ka heta za a sace ka ko za a halbe ka ko za a kame ka a ta a dan gwadi da kai mu yanzu sai mu ce mun gamsu da abubuwan da ke faruwa eh, hare-haren da aka kaiwa gangara da tara da gatawa duk gabacin sabon birni ya tashi sai mu ce mu mun gamsu da abubuwan da aka yi hare-haren da ake kaiwa irin su unguwar lalle da irin gwaranyo yanzu sai mu ce mu duk su da waɗanga abubuwa waɗanga maganganu da suka yi maganganu ne na mutane waɗanda a bisa tebururruka waɗanda a bisa gidajen gwamnati waɗanda a na'urori na 'yan jarida cikin birane ma maganganu ne suka yi na zahirin abin da ke faruwa ga ƙauya waɗanda a can cikin ƙauye kana ji ko wannan al'amarin abin bakin ciki ne abin ban haushi abin ban takaici sai idan al'umma an ji mata ciwo an kassara ta an ɗaiɗaita ta sannan ire-iren waɗannan mutane za su haɗu su ne jagororin jama'a wai suna magana a kan wata manufa wadda ta shahi al'umma ta irin wannan cin da aka yi mutane wannan jiha ta sakkwato ba ɓoyayyen al'amari ba ne gwamna da duk wani jami'i wanda ka kula da harkar tsaro ya san wannan dan bindiga wanda a ainihin fakai turji ya taso yana nan bayan surudu gabas ga garin isa iyaka da gatawa ƙasar gobe kowa ya san sati biyu da sun ka wuce dan uwa ne wanda an sububu wanda aka kula da dajin sububu wanda ka shama mutane alkanai tsakanin kasar sokoto da kasar zamfara wannan daji na sububu ya yi iyaka da maradon ya yi iyaka da bakura ya yi iyaka da mahara ya yi iyaka da ainihin tureta ya yi iyaka da dange shuni ya yi iyaka da raba ya yi iyaka da wannan gororin ya yi iyaka da isa ya yi iyaka da shinkahi kadiba ainihin kan tafarin wannan daji wannan dan bindiga wanda shine shugaban yan ta'adda na arewacin najeriya halilu zububu ya tashi ya koma kusa ga turji can gabaci isa wani karkara wanda aka ce magwalama ita ma iyaka ce da ainihin kasar gobe ba ta da nisa da jamhuriyar nijar waɗanda abubuwa ba baki ba ne. Masu sauraro duka-duka da aka muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti. abokin aikinmu abdullahi bello abubakar jayi da ke gidan rediyon vision na jihar sokoton ya taimaka kwarai wurin kawo muku waɗannan muryoyi sai kuma ni hassan maina kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya To gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. samu tattaunawa da mai martaba alhaji ma'ariya usman abubakar sarkin zango na farai kenan farai yana cikin jihar na Bono east a pro east district a kasan ghana shirin da dangarin ga harin gwiwa ne na voice of america sashen hausa tare da alfa radio kumasi hafiz abubakar in charge nake kawo muku wanga report salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh dangon farai an kafa shi 1920 kana su kuma kakannin mu da suka ka suka kafa dangon farai sun taso daga a cikin lokacin manyan mu kuma da suka taso sai manyan namu malam alhaji mummuni da malam halidu da kanin su to da za ku tashi kafin su tashi shi malamin Allah ya mai rasuwa daga nan a cikin sai shi malam halidu ya jagoranci jama'a to jama'a na kuma da suka taso suka rago shi malam halidu za ku zo muna da imamu ishaq da malam audu dan zabarma mai gida audu kenan sannan muna da alhaji mai suna muna da alhaji jibrin da malam alhaji kadiri muna da malam muhammad mai gari kwarai sarki wasu kabilu suka kafa zangon farai ko suke kabilu da suka kafa hausawan nufawa da zabarmawa da bari-bari da katsinawa da bargawa da dagombawa da gwanjawa da musawa da fulani ya yi kyau sarki shi ci gaba da su ne sai kabilan tumbula sarki mu duba ya bambanta zangon farai da sauran garnukan da ke kusa da wannan gari insha Allah zangon farai dai ina jin da farko ya fara samun tarihi don da aka kafa shi kakannin sai kokari aka bude garki a lokacin nan to garkin nan ya sha ba ya bar garin ne ya samu suna ya samu daukaka sa'annan kuma Allah kuma ya mana baiwa ina jin a gundun da yake yana yana yana gudana da yake in Allah ya ce in Allah da yake mu da da'iman bakin ruwa ko wani abu ka cikin iko Allah sauki ne wani to ma ita tare garurukan da ke karkaran mu da shi suke zuwa suna amfani da shi ita zangon fare shi wannan batun garke nan ya bar ya bambanta da sauran zangonnin da ke kewaye da mu ya bar fare shahara ya yi suna don kamar batun ruwa batun garke nan ya bar fare yi shahara ya yi suna kwarai kwarai kwarai kwarai to bayan wannan da garke ya kwanta sosai Allah kuma yi mana kuma baiwa a karkashin jagorancin Maulana Shabla Mutum Rasulullah Tara Anu da ya gabata. Sai muka samu kuma Allah Ubangiji ya kawo mana mayo da karatun Kur'ani kowane shekara na Rajab muna yi. Sa'annan kuma bayan wannan kuma cikin watan safar kuma muna maulidi na wala sha'awa da tijjani Rasulullah Tara Anu. to wannan yana bari garin nan almajirai suna zuwa suna samun karin aski cikin almajirancin su masu sukan asiraru da masu sukan da masu neman ilimi kowa na zuwa ya taru sannan kuma masu kasuwanci kuma su ma suna zuwa su samu amfani shi yasa wannan ko ya bar abu dai ne da ke na bar ya bar ya yi suna kwarai kwarai kwarai kwarai sarki karshe mu duba wani irin kalubale ake fuskanta dangane da abubuwan rayuwa bukatu da sauransu da ya kamata hukuma su tallafa ana fama ba wa na abubuwa. alhamdulillah shi ne abin da ya zo ya cikas shi ne batun kamaru na matasa wanda batu za a samu zangon nan za ko matasa ko yawanci an yi boko an yi ilimi na muhammadu da na ingilishiya suna rike da shahada amma batun aiki ya zama matsala wasu ba buku amma suna neman aiki sana'a ba to shi ne abin da ni muke fama kenan muke roƙo Allah ya samaru minan nan maza da mata su samu sana'a na jin ya hankali ya kwanta garin nan ya ci zangon nan da gari baki daya mu samu kwanciyar hankali don rashin waɗannan samun sana'a waɗannan yana kamuna wasu cikas wani kanana kananan da ababa kai da da ka sani ba sai na bude maka ba eh, garin ko muna neman alal misali kamar community center aka yin an gani za ta taro kusan zango muna samun matsala kullum sai kun je kun haza kano kun haza menene sannan yi umarnan kuma suna da interest batun lafiya da batun kwallo shi ne kamar batun ball kuma ni haka kyau da ya kamata kamar stadium za ta buga ball ka duka bamu da shi kamar yadda ake yi ma wasu garuruka makwabta mu duka mun gani an mutu amma mu nan bamu da shi muka samu irin wannan haka muna so. shakka duk inda wajen an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. To madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.